bai kula da tsoro yanzu haka yake magana a dunkule wanda ya kaskanta ba ta jini shi ba waje ma sai yin ya raina kasuwa ko hoto bai masa wani zo ya zauna da rahoto musu sabbiri kawai ka zo kalan cika ba su kalan cika mai ne ne kalan cika zo ka fada ne wannan ai ba abin da kake hauka ne mutum ya shi mutum ke masa komi za ka ji da kai fa ita ce rabu da shi na dai na kafa ko sauko ba mu hmm? to haka shi zaba da Allah sun riga sun kaskanta wurin Allah da ka kokola su ma bai ba namun alai shi da ya ga su suke ta dan dan dan su ina ba sai ka ya ta ga ban shi ko eh an sarko alal musarrina ya hausa ne rai hawanul ma'afi wana kaskantan sako a wurin wanda suka dage da sako ya saka kan wuri ba wata baki wani ba a ke ni na san abu da na faɗi ke sa ma mutane ba abin da ka faɗi idan misal a misalin sako wani in yana aikata sako yana ga wannan sako ba wani abu ne yau don ka ba ko yi za ki aikata shi yana ga don ya yi kaza wannan ba komai ne ba don ya aikata kaza wannan ba komai ne ba to me ke sawa mutum dogewa ta kan sa mutum ya ɗauki wannan sakon ma ba sako ne ba hmm? misalin a ainihin abinda mutum yake aikatawa zai dinga ganin sa shi wannan ai ba kone ne ba yi isa yi dan karami ne abu dan kankani ne yi isa sallah shi ci gaba da aikata shi amma da ya yadda babban da ya dina yasa to kina an shiga cikin alari ya ma'an ya ma eh? mutubu wa minha daga cikin abin da ke sa a saba illolin sabo sun da illolin ya ce magana Allah da abda bawa la ya zalo ya tsaki ba ba zai gushe ba yana sabo yana sabo yana sabo hatta ya hauna alai har yi ce a gare shi waye su fi sai ya zama mai sauki a rasa sai eh. eh, haka a yi da wanda zai ko da misali sai ka auka mutum na zama a bakin titi tun yana zama yana hutawa tun yana zama da littafi sai da ya koma ya zana ba littafi ya ka fi zama su biyu a wuri ko so uku to shi kenan yin wannan sai su ɗauka ma gaba ɗaya ba ma ka ne maka wannan jinsi yanzu zaman da kuke nan bai da zai ce wannan kamar abin nan ne Allah zai saukake Allah zai sauƙaƙe to ai an ce mu ba da haƙin hanya muna ba da haƙin hanya ko ba da ba da to wannan raina abu dogewa akan kan mayar da wannan saƙon mai sirri yanzu ba saƙo banyi manya ba yanzu ka da yadda aka saba mutum ta ba ba yanzu ai mutane ba su yadda ba ka taho ba hula shi ne ba ba dai zunubi ne ba can amma ba a ɗaukan shi wata na kafa mutum bai jin nauyi yanzu bai zama cikakke ba don ya zo ya zauna ba hula in ina yana ya tafi a wuce mutum da yin wannan abu da za su ga su abin da zai yi in abin da da ne ake da wannan kunya za ka je wajen wani to ne ai yanzu kirkin abun ya gane kake haka za ka fito za mu hulanto daga wannan abin ya janyo ku ne da in za ku je wani rin ku taho da in za ku je su rikin ku hula yanzu ko su rikin da zai zana maka kan ka ba hula yanzu hula ba ne ne ai kan ka wanda sabo ne yanzu kan ka in ka lura cikin mu nan san ba mu ai bai da hula eh ina yake yawa shi ne go to shi ba ka fanko daga yau ba dai ƙarin da misali da shi ba ka duk zuwa tun da ba su wanda bai da wula zai gajire rabi alin ba wai go ka gani isa ya guda ya zo fa kofi ba ya zama wata kwana ya koyi wai ai wani wani suke bada labarai yake walla idan ka je kinkinau ba ka sa doguwar riga ba da sa za su kama ka da su yanke wanda su yi ma duka su kona ka sai wani da zara ke kariya ne abin da ke faruwa a kinkinau in ka je ka zauna za ka je ba hula kafa shan da menene za ka kai kaɗai a cikin su kunya za su sa washe gari in dai kullo in bai girman ka zaka ji zaka kai ka ina cikin kowa ina da hula shi na da dogon rigarsa kai ma gobe ya kan yan wata ka kafa amma ba sa yin wancan to amma ina ne za mu yi muna magana sabo hmm? to mutum ya saba yanzu babu hular na har kwallo mutum babu dogon rigarsa ya sa hatta za ka ga ya bi kama da faso da faso ne mai dogon riga ya rawun jajjajin sai ɗaura kan zama hula ko ya samu wata yar hula mai kama da haka ita kansa a tsakiya hmm? to yau da gobe ya da saɓon in ya zama da ke da ya zama ba kone ba a yanzu don mutum ya taso ba hula to bai zama ba bai ma ɗaukan yayi kama da fasa abu nan hana ƙasa ما كان عن لا يزال يرتكب الذنب حتى يكون عليه ويثبر في قلبه وذلك علامة الهلاك وانا علامة لنا ذو تعتامك علامة لنا هلاك فإن الذنب أين ينظر به كلما صبر زي عين لذا ما بقومي بقى في عين الأبد عظم عندك idan kana gani wannan abu ba komai ne ba to nan ko Allah ya fi ganin girman abu wato har kana saba masa a matsayin wannan ba komai ne ba وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن مؤمن إن المؤمن yara zunubahu yana kallon laifuka ka annaha qa'idun kaman zaune yake kafa jabari idan misalin ka samu katon dutse ka zauna a kafa da kafin ko ganin kamar ba zai shirgin jan bishiyar zaga ne ka ga ta zama yar kushal a gindin dutse su haka mumin ke kallon a katun katun yana zaune a kasa yana ta kuka ya zan yi da wannan zunubi ba zai kiyama ma'ana idan wanda za ta sun rasa inda za su sa kansu suna ta neman Allah fara suna ta wayo zunubansu a duba ma ya zance to me kuke yi ku mu da muke da manyan zunuban ba ce ko wani ba sai ku to wannan alamar mu'minai ne mumini kullum ina ganin zunubansa yana duba girmansa an ya kawo alaihi kada zunubin na ya faɗo masa wa innan fajira shi ko watsatsi lalatacce nan ko ya fajira yara zunubahu ka zubari yana ganin zunubinsa kaman kuda ne mara la'anci ya ji shi wajen kan hancinsa faƙala yi haka ba ya kai masa maka zun da daru ne saboda shi yana kallon to wannan mai, yana kallon laifin da ke wannan ɗan ƙarami ne kamar dai yadda mutum kan da kwada kuwa yake da hannu nan gidan na ƙarshen nan ba amma nan farkon can ba ka ba bayan muke ta kun gani ko mu gano na kafan mu ko mun bi mu gyara kala abu shihabin ke fauka anfihi shine ya kai hannun fa wajen da an can ya kore daga ya isa gabu